uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi cikin shirin naku na labarun matasa tare da ni taku ta kullum rakiya arimi da gora ta Fanta Shamsila Fantastic ya kike? <laughs> Alhamdulillah gora lahiya ta kalau ya ne yau muke labari. A haka ne gora yau za mu kawo muku zancen babbar gasa ta ƙasa ta lambobi da haruffa wacce aka yi a jihar Agadez. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin Salai Suleiman Jodi matashi ne wanda ya shahara a fannin sarrafa 'yar makka daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki gwara kungiyar da ke kula da bunƙasar da nagarta ta tsara ƙarshen zama na uku na gasar lambobi da harufa jimilce da bayar da kyaututtuka Haka ne gora wannan gasar dai ta tara makarantu goma sha uku daga Nyamai, Tilberi, Maradi, Tawa da Agadis ga rahoton Musa Mamman. Bunƙasa hazaƙa ɗalibai da ƙara kyautata kalamansu ta hanyar ƙidaya da haruffa shine burin wannan kwambala in ji Sharifatu Musa, shugabar ƙungiyar bunƙasa ƙwarewa. Ya kawo ki gaba da ƙoƙari a kan lissafi da rubutu da ake yi da a ƙarfafa basiran yara su yi lissafi da ƙwaƙwalwarsu ba tare da sun yi aiki da na'urar lissafi ba da rubutu da kuma kwarewa akan vocabulary. Makarantar Kwalejin Maryama da Lise da d'Excellence da ke Yame sun lashe kyautar farko cikin rukunin Kwaleji da Lise cikin farin ciki sosai Maryama Haruna da ke ajin Trazium da Usaini Zangoma Bukar Sidik. Mun ji daɗi da muka samu tukuci na farko. Mun ƙara samun tukucin ne saboda ko a shekarar bara mu ne na farko. Gaskiya mun yi aiki tukuru kafin mu kai ga wannan matsayi. A ƙarshen kwaɓala wasu ayyuka kamar aikin tsaftace muhalli ne mahalarta suka gudanar a cikin makarantu domin ƙara kyautata tsabta a cikin ɗakunan ɗaukar darussa. Gora a jihar Agadis daga sha biyu zuwa goma sha takwas ga watan Ogis aka gabatar da taron Iskut. Haka ne gora wannan taron nasu ya tara fiye da matasa ɗari hudu 'yan ƙungiyoyin Iskut da suka fito daga ƙasashe tara na yankin Iyomowa. Ga rahoton ne sai Karim. An shirya ayyuka ayyuka da yawa a yayin waɗannan shagulgula na haɗin kai. Aliyu Umaru, kwamisar general na ƙungiyar 'yan sa kai na Sukutu na Nijar, ya yi ƙarin bayani. Agades saboda yanki ne mai matukar tarihi kuma hanya ce ta fitar bakin haure na Afirka zuwa Turai. Zai baiwa mutanen sai da yawa su zo su gani a cikin halin da bakin haure suke tsallaka Sahara. Mun shirya wannan taron ne saboda makaranta ce ta rayuwa inda za ka ga wanda bai taɓa yin dori ba yana dori da waɗanda ba su taɓa jan ruwa ba sai ka gansu suna jan ruwa da dai sauransu wannan taron abin koyarwa ne. Isufu Ali ɗaya daga cikin mahalarta daga garin Agadez mai karɓar baƙi na da kyakkyawan fata kan amfanin da tsarin zai janyo wa Agadez. Fiye da mutane 100 ne za su ba da jininsu domin tallafa waɗanda suke cikin bukata. Za mu shirya yin shara a cibiyar ba da jinin da shuka itatuwa a cikin makarantu da sabunta ajujuwa da bencunan zama da dai sauran duka ayyukan da za mu yi za su amfani al'umma a Gades. Wannan tsarin haɗin kai na ƙasa da ƙasa wanda shine irinsa na farko zai iya ba da damar ƙarfafa haɗin kai na zamantakewa tsakanin matasan Afirka. Gora a satin da ya gabata ne ɗaliban jami'a 'yan asalin garin ga suka bayar da jini ga rikitar garin tasu. Haka ne gora hakan da suka yi ya samu yabo daga jagororin likita da kuma bankin jini na garin ga rahoton Fadil Alu. Matasan gaya domin taimakawa bangaren kiwon lafiya wajen ceto rayuka sun yi tunanin ba da jininsu wannan aiki ya biyo bayan wani la'akari a yin wata ziyara asibitin gaya da ke fuskantar karancin jini sosai. Abdurrahman Abdurrahman Umaru Wahab, Sakatare Janar na ɗalibai 'yan asalin Gaya. A matakin farko mun ziyarci marasa lafiya asibiti a lokacin ne muka ga marasa lafiya da suke fama saboda rashin jini sai muka yanke shawarar kawo tallafinmu a nan asibiti. Mun yi gangamin ɗalibai. Ta bangare madan Dumma Haziya Hadiza ɗaya daga cikin shugabannin ɗakin gwaji na Gaya cewa da laboratoire wannan aiki wani babban taimako ne ga ɗakin ajiyar jini na gaya. Yana taimakawa wajen rage mace mace mata masu juna biyu da yaran da suke fama da masassarar cizon saboro da kuma wanda suke da matsalar rashin jini. Gaskiya mu mun gode musu. Kowace shekara a lokacin babban hutu matasan gaya suna da kufa domin kawo gudunmuwarsu ga ci gaban birninsu na asili. Gwara sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau inda za mu kawo labarin wani matashi mai suna Salai Jodi Suleiman wanda ke da wani kamfanin sarrafa 'yar Makka. Kuma ya zaɓi 'yar Makka? Amsa cikin wannan rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana. Sale Zodi Suleiman matashi ne da ya mallaki diplomar lisans a karatun fannin noma da gandun daji a jami'ar Maradi. Bayan kammala karatunsa ya rungumi sana'ar sarrafa zogale wadda ya ɗauka tamkar shuka kyautar Allah. Tunanin ya zo mini bayan digirin lisans ɗina tun a shekara ta da goma sha biyar. In ga muku gaskiya wajen neman staje na wahala su buri na shine na yi wa kaina aiki ta kowane bangare a matsayi na masanin noma. Na ce me yasa ba zan yi aiki cikin noma ba daga nan sai na tsaida zogala. Sale Zodi Suleiman yana noman zogale da kansa a cikin lambu mai faɗin eka biyu. Ina sarrafa zogala zuwa ƙananan abubuwa daban-daban. Ina garin zogala da nake haɗa tare da sauran itatuwan Afirka da ke maganin cututtuka da dama kuma akwai inganci sosai. Kuma ina yin zogala da ake ci nan take ma'ana ana dafa ta ana sanya ta cikin kwali. Akwai kuma Lipton ɗin zogala gaskiya tare da zogala wasu sabbin abubuwa ne kowace rana. Sai dai Zodi na cin karo da matsaloli na zahiri a fannin masana'antu a Nijar. Yau da shekara hudu na kafa kamfanin amma shekaru biyu na farko sun kasance masu wuya sosai. Na yi tayin asara amma tare da juriya da nacewa a yau na cimma matsayin lakantar aikin zogala. A yau shekara ta hudu na zama wani misali ga matasa wasu suna zuwa tambaya ta shawari duma suna son su shiga. Gaskiya ni a yau wani jin daɗi ne ina ganin ina yana da amfani ga ƙasa. Domin sayar da kayayyakinsa wasu mayan kantuna da maraɗi sun amince su nuna kayayyakin wannan kuwa ta hanyar hulɗa ya kuma tanadi wani shirin bashe kolin garin magunguna da aka sarrafa da zogale a cikin farmasi daban-daban matukar suka amince da hakan. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi. Daga ranar 24 ga watan Ogis zuwa 5 ga watan Satumba, 'yan wasa fiye da 4,400 za su halarci wasannin Jeux Olympic na gajiyayyu na garin Tokyo. waɗannan wasannin dai gora an so a yi tun bayar shekara ta 2020 an gusar da su zuwa bana saboda cutar coronavirus. 'Yan kasar Nijar guda hudu ne za su halarci wannan wasan gora. Ibrahim da Yabu da Abdullahi Habi 'yan wasan tsere Fati Hamidu da Usman Habi fannin jefa kwallo. Allah ya ba mai rabo sa'a. ana muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa Allah ya yar za mu zo muku da sabbin labaru.